Ƙarƙashin jagorancin babban malamin mu Sheikh Muhammad Umar Jallo Allah ya masa lafiya da nisan kwana cikin wannan littafi mai suna al-fiqhul muyassar fi dawil kitabi was sunna. idan yan uwa ba su manta ba karatun da ya gabata mun yi babi mun yi karatu ne cikin babin shafa akan kofi ko da kuma bandage ko kuma wani tsimma da aka ɗaura wa mutum saboda jinya ina ganin ko dai kaka wanda ya halarci wannan karatun idan aka zo batu akan wannan zai san amsar da zai bayar insha Allah yau kuma za mu je babi na gaba wanda shi ne babi na bakwai cikin wannan littafin albabu sabi'u Filgusli ko na'am Filgusli. an ga wajen malam ce albabu sabi'u ce babi na bakwai Filgusli cikin wanka wannan babin zai yi bayani ne akan wanka malam yace wa fihi masail a cikinsa akwai mas'aloli cikin wannan babin kenan yace al mas'alatul ula mas'ala ta farko ma'anar ghusl ma'anan wanka idan an ce wanka me ake nufi wa hukumuhu sannan kuma da hukuncinsa shin wajibi ne wani iri ne na wajibi shin sunna ne musta'abbi kenan cikin dai al'akamu taklifiya wa daliluhu da kuma dalilinsa dalilin da ya sa ya samu wannan hukuncin an gane ma'anar ghusl ma'anar wanka wa hukumuhu da hukuncinsa wa daliluhu da kuma dalilinsa dalilin yin wankan nan ba na ɗaya malam ya ce ma'anahu ma'anahu ma'anarsa shi ne shi wanka ko ma'anahu ma'anarsa malam ya ce alghusulu lughatan wanka a yaren larabci a language na larabci idan an ce shi ne lughatan ba luggatan ba sai ka ji wani ya lugga a lugha lugha an gane babu tashdid kaka ce luggatan zaka ji wani suna lugga a lugha an gane lughatan ba luggatan ba al-ghuslu lughatan an gane ma'anar wanka a yaren larabci malin ya ce masdaru masdarun min ghasala shay'a yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan masdarun masdar ne wato asalin kalmar kenan an gane kamar misali ka ce at-tauhid kaga shi ma masdar ne tushen kalma kenan kaga at-tauhid min wahada yuwahhidu tauhidan an gane ne masdar ɗin kalmar to aka shi ma al masdarun masdar ne min ghasala shay'a daga ghasala shai'a ya wanke abu yaghsiluhu fi'li mudari'i kenan ko yana wanke shi ghaslan shine ainihin wankewar an gane wa ghuslan ko kuma ka ce ghuslan ainihin wankewar to me ma'anarsa sai ce wa huwa tamamu ghasilil jasadi kullihi wa huwa shine tamamu ghasilil jasadi tamamu shine cika ko cika wa huwa tamamu ghaslil jasadi kullihi shine cikar wanke jiki dukkaninsa an gane shine cikar wanke jiki dukkaninsa gaba ɗayansa wato baka ba ko ina ba shine tamamu ghaslil jasadi shine cikar wanke jiki gaba ɗayansa wannan shine al-ghusl wannan a kenan an gane a tamamu ghaslil jasadi kullihi cikar wanke jiki dukkaninsa wannan a lugha kenan wa ma'anahu shar'an ma'anarsa kuma a shari'a ta'amimul badani bil ma'i ta'amimul badani بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه ومعناه شرعا معنى الشريعة تعميم البدن game jiki shine ta'amim daga am ko shi yasa ake cewa da lafazi am saboda yana gamewa shi yasa kuma ake cewa da rawani al'imama ko li'annaha muhitatun bir al al'imama kaga daga al'am to ta'amim shine gamewar an gane albadan shine jiki da aljasad da albadan duk ɗaya ne jiki kenan to ta'amimul badani game jiki bilma'i da ruwa game jiki da ruwa menene game jiki da ruwa ka sawa kanka ruwa ka sawa jikinka ruwa gaba ɗaya an gane shine ta'amimul jasad bilma'i game jiki da ruwa ko ina ka zuba ruwa an gane ko ina a jikinka ka zuba ruwa to kai ta'amimul badani bil ma'i kenan wannan kenan a shari'a au ko kuma ka ce isti'malu ma'in amfani da ruwa tahurin mai tsarki isti'malu ma'in yin amfani da ruwa tahurin ruwan mai tsarki fi jami'il badani cikin dukkanin jiki fi jami'il badani cikin dukkanin jiki ka yi amfani da ruwa mai tsarki cikin dukkanin jikinka ala sifatin makhsusatin akan wata siffa a keɓancewa an gani ala sifatin makhsusatin kan wata sifa abai keɓancewa an gane abai keɓancewa ala wajihi ta'abbudi a bisa fuskar bauta wa Allah an gane ala ta'abbudi lillahi subhana a bisa fuskar bauta ga Allah a bisa fuskar bauta ga Allah an gane saboda innamal a'malu binniyat kenan ko kai ne da niyyar yin bauta dan wani zai iya kwara ruwa a jikinsa amma ba da niyyar bauta ba ko kila ko zafi ake yana so ya dan ji sanyi to ba shi ake magana ba wannan ba a kiransa wanka a shar'ance an gane a al'adance ne yake wanka amma a shari'ance ba wanka bane an gane saboda babu niyya shi yasa kaga ma'anahu shine ta'amimul badani bil ma'i game jiki da ruwa au ko kuma kace isti'malu ma'in yin amfani da ruwa isti'mal shine yin amfani isti'malu ma'in yin amfani da ruwa wani iri tahurin mai tsarki wanne ne alma'u tahur menene alma'u tahur na'am yawwa at-tahiru fi dhatihi al-mutayyiru li ghairi shine al tahur at-tahiru fi zatihi al-mutayyiru li ghairihi kuma shine al tahur wa anzalna minas sama'i ma'an tahura an gane ko a ce albaƙi ala asli khilqati wanda yake kan halittarsa haka yake kan asalin halittarsa kila daga rijiya ya kullu wani abu bai shige shi ba kaga a haka Allah ya halicce shi kenan yana kan asalin halittarsa ko wanda ke sakowa daga ruwan sama kaga akwai bambanci da at-tahir ko da at-tahur shi al-ma'u at-tahir shine at-tahir fi zatihi ghairul mutayyir li ghairihi kuma an gane alma'u tahir kenan amma alma'u tahur at-tahir fi zatihi al-mutayyir li ghairihi to kaga amfani da wannan ruwan shine isti'malu ma'in tahurin amfani da ruwa mai tsarki fi jami'il badani cikin dukkanin jiki an gane ala sifatin makhsusatin kan wata sifa a bai keɓancewa kan wata sifa a bai keɓancewa me yasa aka ce kan wata sifa a bai keɓancewa kila za a fara a ce ko ka fare wanke hannunka bayan ka wanke hannunka sannan ka zo ka kama ruwa kai tsarki bayan ka gama sa'an ka yi alwala irin yadda za ka yi sallah bayan ka gama ka ɗebo ruwa a hannunka so uku ka sa a kan gashinka an gane ka ɗan tsatsefe gashinka haka ko ina ka tabbatar ya shiga ka fara wanke tsagin jikinka na dama daga sama wannan ɓangaren sannan ka tafi ƙasa kaga wannan dukkan wata sifa ce keɓantacciya an gane kaga wannan kenan wanka cikakke ake bayani an gane shi yasa ce ala sifatin makhsusatin kan wata sifa a bai keɓancewa ala wajihi ta'abbudi a bisa fuskar bauta lillahi subhanahu ga Allah tsarkakakken sarki kaga wannan kenan kaga wannan shine wanka an gani ka gama jikinka da ruwa me yasa yayi ta'arifi guda biyu yayi ta'arifin sifatul kamal da kuma sifatul ijza an gani ta'amimul jasadi bilma'i, sifatul ijza kenan kawai in kai niyya ka kwara ruwa a kanka ko ka shiga shawa da niyyar wanka kenan ka gama an gane kaga shi yasa ya fara ce ta'amimul badani bilma'i game jiki da ruwa ka yi niyyar yin wankan janaba kawai sai ka shiga shawa kawai ko ina shikenan ka yi wanka to wannan kuma sai ya ce a wisti imalu ma'in tahurin fi jami'il badani ala sifatin makhsusatin ala wajihi ta'abbudu lillahi ta'ala kaga wannan sifatul kamal kenan shi yasa ya ce ala sifatin makhsusatin saboda akwai wanka mai tattare da alwala an gane za ka yi alwala kamar yadda za ka yi sallah to wannan ne ta'arifin wanka sai abu na biyu hukumuhu hukuncinsa malam ya ce wal ghuslu wajibun ya ce wanka wajibi ne idza wujida sababu idza wujida sababun kenan an gane idza wujida sababun wujubihi idza wujida sababun idan aka samu sababi sila an gane wujubihi ga wajabcin nasa an gane idan aka samu sila aka samu dalili menene dalili ko sila ko sababi a turanci eh reason ko reason a wannan ai kowa ma ya iya ni na ci ni wata kalma za a faɗi ma mai kwari reason wannan ko ai ke ma ka iya ta <laughs> ko <laughs> ai wannan ba mai wahala ba ne shi ya sa ba kai baka burge ba ba eh kai baka burge ba <laughs> eh dan wannan ko ni ma na sani wai wai ke magana <laughs> okay to <laughs> an gane reason shine sabab ko eh kaga kenan yanzu yaya za a ce wannan yanzu when we get the reason ko when we get the reason is this correct ha Allahu akbar at takbir to ai kaga ai haka mu ma muna dan tabawa ko shi yasa yace wal guslu wajibun yace wanka wajibi ne kaga hukuncinsa kenan a shari'a wal guslu wajibun wanka wajibi ne idza wujida sababun idan aka samu sababi idza wujida sababun idan aka samu sababi dalili reason lihujubihi ga wajabcin nasa lihujubihi ga wajabcin nasa is necessary kenan za a ce ko eh is come is necessary is compulsory ake cewa kome eh eh <laughs> yawa ai yanzu tun da ran nan malam ya ce min kai ma ka ji turanci to yanzu in ka ce ai hakan nan zan ringa ji da confidence dina cewa hakan ne <laughs> Allah ya ake cewa a ba kai ba shek ya ake cewa kamfansari ake cewa komi eh kom a'a necessary eh kai kai illa kenan kai sai ka ringa yana na can kuma ni da nake dan koyo ai ko alqur'ani zaka koya kanka ce nan na wata nan nan eh, nan wani yana yin alƙalanci kaga ai sai da suka ci tararsa ina jin ko suka yi masa wani ɗinsa ko nan wata tana wani ya ce tubba <laughs> ko kaga to kai na tabbata kai eh, ina ganin wannan eh, shi da wasan ɗaya ne haka kawai fa yarinya ta yi ƙoƙari ta ce tubba ya ce tubba wa zai yi amai eh to kai na ganin kai ma irin ne eh nan shi yasa kaga idan mutum ya yi kakkaci sai ka takura eh kakkaci eh sai ya yi irin can na asalin nan ko kaka in ya yayi bashaka a gobe ma sai a ƙara gyara masa eh ban ji ba eh ban ji ba eh shi ne yake na neja <laughs> ai kaga sun yi magana a kansa eh, to kai ma da a ce akwai masu koyar da turanci za a yi magana a kanka kai ma eh shi sa to kaga yace idza wujida sababun idan aka samu sababi li hujubihi ga wajabtinsa da qawlihi ta'ala saboda fadin Allah maɗaukaki, wa in kuntum junuban fattaharu Allah yace wa in kuntum junuban idan kun kasance masu janaba idan kun kasance halin janaba fattaharu to ku yi tsarki shine ku yi wanka an gane fattaharu kaga wannan fi'ili amri ne ko kuma al al'amuru ya qatadi wujub ko shi yasa kaga yace wal ghuslu wajibun saboda Allah ya ce fattaharu an gani shi yasa wa in kuntum junuban idan kun kasance halin janaba fattaharu Allah ce to ku yi wanka malam yace wal ahadisu allati warada fiha kayfiyatul ghusli an adadin min as-sahabati نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه ما لن يتي والأحاديث da kuma hadisai allati warada fiha kaifiyatul ghusl wacce ko waɗanda allati waɗanda warada fiha kaifiyatul ghusl yanda ake yin wanka yazo zo a cikinsu shine kaifiya da kuma hadisan da yanda ake yin wanka yazo zo a cikinsu an adadin minas sahabati daga wani adadi daga sahabbai naqalan an rasulillahi an ciro ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dalatun waɗanda suke nuni dalatun masu nuni ala wujubihi akan wajabcinsa an gane wal ahadisu da kuma hadisai allati warada fiha kaifiyatul gusli waɗanda yanda ake yin wanka ya zo a cikinsu shine kaifiya yanda ake yi an adadin mina sahabati daga wani adadi daga cikin sahabbai Na ƙalal an rasulillahi ƙalal waɗanda aka ciro an rasulillahi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dalatun masu nuni ne su hadisan dalatun masu nuni ne ala jawabihi akan wajabcin shi wankan kenan yace wasa ya'ti tarfun minha wasa ya'ti tarfun minha yace da sannu wani bangare daga cikin su zai zo qariban kurkusa insha Allah idan Allah ya so wasa ya'ti tarfun minha da sannu wani bangare daga cikin su zai zo qariban kusa insha Allah idan Allah ya so abu na biyu kenan wannan mun ji hukuncin yin wanka kenan ko a cikin al'akamu taklifiya wajibi an gane in dai an samu sababin da ke sawa a yi wanka to yin wannan wankan wajibi sai abu na uku mujibatuhu abubuwan da suke wajabta shi abubuwan da suke wajabta shi dama an ce wuji da sababin ko liwujubihi idan aka samu wani sababi ga wajabcin yin wannan wankan to mujibatu abubuwan da suke wajabta shi malam yace wayajibul ghuslu wanka yana wajaba lil asbabil atiya saboda sabuba masu zuwa saboda reason kenan yaya jam'in reason yake eh kai kagan ka kai ma wannan oke kai kaga mai sauki ne sai yi kake yi a yanzu da mai wala aka tambaya da sai dai kai shiru eh eh to ana ga yau ne dai kafi yin ai magana yau yau kenan an fi samun kalmomi masu sauki <laughs> eh yau eh a'a banza ce ta waɗi yau eh shi yasa yake ta kwasa a waye aran mane fa a kara Allah ya shirye ka ma. shi yasa kana ji lil asbabil atiya saboda sabuba masu zuwa waɗanda suke sawa ai wanka sababin da yake sawa an gane wai ya jibul gusul wanka yana wajaba lil asbabil atiya al asbab jam'i ne na mai sabab ko plural kenan ko asbab sababun shine singular ko sababun asbab da yawa na daya yace khurujul mani fitan mani khurujul mani fitan mani mimma ko malam yace wa yishtaratu ana sharatantawa wa yishtaratu ana sharatantawa an yakuna dafƙan ya kasance mai tunkuɗa juna an gane shine dafƙan mai tunkuɗa juna eh eh dafiq shine daf'an mai ingida juna wani na tunkuɗa wani an gane khuliqa min ma'in dafiq wa yishtaratu ana sharatantawa an yakuna dafqan ya kasance mai ingida juna bilazzatin da jin daɗi an gane bilazzatin da jin daɗi min zakarin min zakarin na daga ɗa namiji shi ya fitar da shi kenan an gani? min zakarin na daga ɗa namiji au unsa ko kuma ƴa mace ko kuma ƴa mace ko kuma ƴa mace yace li qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukaki wa in kuntum junuban fattaharu Allah ce dan ku kasance masu janaba fattaharu Allah ce ku yi wanka wali qaulihi sallallahu alaihi wa sallama haka kuma saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama li aliyin ga sayyidina ali idza fadahta al-ma'a idan ka zuba ruwa an gane idza fadahta to kai wanka ko idan ka da ruwa kai wanka an gane maa idan ka fitar da ruwa faghtasil to kai wanka yace malam kun na'iman wa nahawu yace malam kun na'iman yace matukar bai kasance mai bacci ba wa nahawihi da makamancinsa yace fala tushtaratul ladha to wannan ba a sharaɗanta jin daɗi ba an gane ba a sharaɗanta jin daɗi ba ya ce li'annan na'ima ƙalla ya husu bihi saboda shi mai bacci an gane zai iya zamantowa ma bai yi filin ɗinsa ba bai yi filin ɗin jin daɗin ba kawai sai dai ya farka sai ya ga ruwa ya ɓata shi an gane saboda bu zai san ma ya ma fitar da shi ba an gane wannan kenan za mu ɗan ƙara bayani amma mu ƙarasa wali ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wali ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lamma su'ila yayin da aka tambaye shi hal alal mar'ati ghuslun shin akwai wanka akan wace shin wanka yana wajaba akan mace ko shin wanka ya wajaba akan mace fa hal alal mar'ati ghuslun shin wanka ya wajaba akan mace idha ihtamalat idan ta mafarki idza ihtamalat idan ta yi mafarki qala na'am ban ji ba idza ihtamalat na'am okay ba dan faɗa a daidai kenan eh amma ban hango wannan din ba fa okay idha talamat okay na gane na gane eh to na gane kuskura an gane kenan ina yin takadim da wannan gaskiya ne idha tamalat idha talamat ko idha talamat afwan afwan gaskiya ne nan wata kalma ce ke bakina kuma nan wata kalma aka rubuta ya ce <coughs> lamma su ila yayin da aka tambaye shi hal alal mar'ati gusulun ya ce aka ce shin wanka ya waje wajaba akan mace ne idza hatalamat idan ta yi mafarki qala sai manzo Allah ya ce na'am eh idza ra'atil ma'a idan ta ga ruwa na'am eh idza ra'atil ma'a idan ta ga ruwa to wannan haka za ku ga inda muka karanto <coughs> afwan inda muka karanto sharadi na farko shine khurujul mani ko fitan mani min makhrajihi daga mafitarsa yace wa yushtaratu an yakuna daf'an ana sharatantawa ya kasance mai ingida wato mai tunkuɗar juna ne bilazzatin da jin daɗi an gane min zakarin au'unsa daga ɗa namiji yake ko kuma daga mace to wannan idan kuma mutum ya fitar da mani kenan ba da jin daɗi ba kenan menene zai nan sun malama kamar malikiya suka ce alwala ne zai an gane alwala mutum zai in mutum ya fitar da mani amma ba da jin daɗi ba kuma shi wannan baya wajabta wanka shi yasa wanda ake bayani wanda ke wajabta wanka shine wa yishtaratu an yakuna dafqan bilazzati ana sharatantawa ya kasance mai tunkuɗar juna bilazzatin da jin daɗi kenan in mutum ya fitar da shi ta hanyar wahala kenan kenan ba shi ne ke wajabta wanka ba ai ka san akwai in wahala ta yi wahala ba wani yana fitar da mani e idan wahala ta yi wahala ok <laughs> ya ustazu E, ko wani sha duka eh akwai wani ya taɓa yi yau ko fargaba gaskiya ne akwai wani ya taɓa yi amma ba zan faɗi sunansa ba a nan jarabawa ake wallahi mala jarabawa ake eh jarabawa ana yi da aka bashi fefar yayi haka aka ce kuma saura 'yan mintuna kaɗan a gama <laughs> to kaga kawai sai wannan sai ya ɗimoci nan kafin a fargo wallahi ya jike to amma yanzu idan na faɗi sunansa a nan yan bid'a sa ɗauka eh ni dai na san shi amma ba zan yi bayani ba eh min makhraji to Allahu a'lam Allahu a'lam wai ce yi shin zai yi mutum ya fitar da mani ba ta inda a ya fita ba zai iya yiwa zai iya yiwa ƙila in mutum ya ji wahala eh ƙila yi mana eh babu abin da ai wahala baya sawa ko eh ƙila mutum ya ji wahala ƙila ya fitar da shi ba ta inda ake ai fitarwa ba to nan in ma ya faru dan yanda suke cewa wai nasta'iddu lil bala'i qabla huquqihi to in ma ya faru dai to ba shine ke sawa ai wanka ba kila ko mutum ya fitar da shi ta hanci ko ta baki an gane ko kuma ta wajen ba haya Dan ka san idan mutum ya shiga cikin wahala to jijiyoyin jikinsa canja hanyoyi suke eh eh in mutum ya fitar da shi ta hanyar tsoro ba ko firgici ko wani abu to wannan suna cewa alwala mutum zai yi wanda ake cewa za a yi wanka shine mutum ya fitar da shi ta hanyar jin daɗi amma yanzu in mutum ya shiga cikin tsoro sai ya fitar da mani nan suka ce sai ya tsarki ya yi alwala ko eh duk wani abu kila ko sanyi shi ma zai iya kaga sanyi irin cuta kenan ko kaga mutum ya nemi magani kenan eh yayi kenan duk wannan in ya samu mutum sai je ya yi tsarki sai ya alwala shi kenan amma dai wanda yake dai na tilas an gane na cewa za a yi wanka shine wannan mutum ya kasance ya fitar da shi ta inda ake fitar da shi kuma ana sharaɗantawa ya kasance daf'an ne wato yana tunkuɗa juna an gane bilazzatin da jin daɗi min zakarin daga ɗa namiji au'un ko kuma ƴa mace saboda wannan ayar wa in kuntum junuban fatahar sa'annan kuma saboda faɗin manzon salama ga sayyidina ali sai ce idza fadhatal ma' idan ka zubar da ruwa ka fitar da ruwa faghtasil to kai wanka an gane sai ce malam ya kunna iman matukar bai kasance mai yin bacci ba wani hauyi da makamancinsa sai ce fala tushtaratul lazzatu to ba a ta jin daɗi ba kenan mai bacci ba a ta masa sai ya ji daɗi a ciki ba an gane ƙila ma bai san ma ya ma yi ai mafarki ba kawai yana tashi sai ga duk jikinsa ya ɓaci to dole ya wanka shi ba sharaɗi ba ne sai ya ji daɗi an gane shi yasa ya ce malam ya kunna iman matuƙar bai kasance mai bacci ba shi mai bacci ba a sharaɗanta jin daɗi yayin fitar da shi ba kenan sai ce kaga fala tushtaratu ladza ba a sharaɗanta jin daɗi ba sai ce li annan na'ima saboda shi wannan wanda yake yin bacci din saboda zai iya yiwuwa ya fitar da manihi an gane ya ce ƙalla ya husu bihi zai ma iya yiwuwa ma bai ma san ma ya ma fitar da shi ba an gane bai yi filin ɗinsa ba sai ce kuma wali ƙauli salama da masu ila saboda faɗin manzon salama yayin da aka tambaye shi hal alal mar'ati gusulun shin wanka ya wajaba akan mace sai yace izahata izahata malat ko har yanzu ban faɗi daidai ba eh to wannan eh a yi kyale mun wannan kalmar <laughs> ko an gane sa dai shine idan ta yi mafarki an gane ƙala ya ce na'am izara ma idan ta ga ruwa sai yace wa hadha kulluhu mujma'un alai yace wannan dukkanin su an yi ijma'i akai an gane wa kulluhu wannan dukkanin sa mujma'un alaihi abin yin ijma'i ne akai an gane wannan bayanin sannan na biyu taghyibu hashafati zakari kullihi aw qadarha fil farji taghyibu taghyibu hashfati zakari shine ɓuyan kan kaciya an gane shine hashfa an gane shine kan kaciya ɗan kewayen nan haka an gane to ɓuyansa kulli dukkaninsa au ƙadaraha ko kuma gwargwadonsa an gane au ko kuma gwargwadon sa a cikin al'aura na ya mace an gane shi ma wannan yana wajabta mutum ya wanka sai ce wa illam ya'sul inzalun wa illam ya'sul inzalun an gane ko da a ce ko a ce fitar da manihi bai samu ba ko da a ce fitar da manihi bai samu ba an gane ya ce bila ha'ilin ba tare da kariya ba bila ha'ilin ba tare da kariya ba zan ƙara maimaita nan Ta taghibu hashafati zakari ne ɓuyan kan kaciya na ɗa namiji na al'aura kullihi dukkaninsa au qadaraha ko kuma gwargwadon hashafa din shine kan kaciyar ɗa namiji au qadaraha ko gwargwadon ta fil farji a cikin al'auran ya mace sai ce wa in ya'sul inzalu ko da fitar da manihi bai samu ba bila ha'ilin ba tare da kariya ba amma wannan abin da yafi a wajen malama shine wala da kariya wala ba kariya wanka ya waje ba an gani wanka wajibi ne shine abin da yake akwai an gani kenan koda a ce mutum bai fitar da manihi ba matukar kan kaciyar ɗa namiji ta ɓuya an gane ta shige cikin al'aurar ya mace ya fitar da manihi bai fitar da manihi ba to shi wanka ya waje ba yana daga cikin asbab yace li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idza jalasa baina sha'biha al-arba' wa massal khitanul khitana wajaba al-ghusl yace idza jalasa idan ya zauna baina sha'biha al-arba tsakanin bangarorinta guda hudu baina sha'biha al-arba tsakanin bangarorin ya mace guda hudu kenan wa massal khitanul khitana kaciya ya shafi kaciya wajabal gusul wanka ya wajaba an gane saboda wannan hadisin yace lakin sai dai la yajibul gusul wanka baya wajaba fi hadhihi halati a cikin wannan hali illa ala ashirin sai dai ga mutumin da ya kai shekara goma au binti tis'in ko kuma ya macen da ta kai shekara tara fama fauka da kuma waɗanda suka yi sama da haka kuma an gani me yasa nan ya ce wanka baya waje ba sai ga ɗan shekara goma ko kuma mace 'yar shekara tara me yasa ai ya faɗa haka eh kaje hanyar kaje hanyar yawwa saboda su wankan da bai ma waje ba akan zuba ba ko wannan kenan amma wannan kuma a wajen wa'insu malaman ne shi yasa wayansu malaman mi'yar kawai in dai mutum ya balaga shekararsa goma bai shekara goma ba an gane nan musamman ma yanzu yanza nan za ka ga abubuwa suka babbaci an gane yaro ɗan ƙarami ɗan shekara ya san iskanci kila wannan har ya san wannan ɗin kyamace a to kuma wannan ya koma kama aljani kenan a to in dai ba aljani ba a to nan kaga irin wannan haka shi yasa dai wannan wa'ansu nan malaman ne suke sa shekaru amma kawai in yaro ya balaga ko ya kai shekara ko bai kai ba an gane shi yasa amma abin da yasa nan aka faɗi cewa ai su ba baligai bane ko ballantana a ce abin da ya wajaba akan baligi su ma ya wajaba akan su shi yasa suka ce haka shi yasa yace lakin sai dai la yajibul gusulu wanka baya wajaba fi azi halati cikin wannan hali illa alabni ashirin sai ga ɗan shekara goma au binti tis'in ko kuma 'yar shekara tara ma fauka da kuma abin da ya sama da haka an gane sai na uku na'am shine ɓangarorinta guda hudu kaga nan da nan kenan nan an gane cinya da kuma nan da nan kwiɓin da nan an gane da nan da nan e kaga kenan in mutum kawai dai kinaya ne e eh, wa yanda dai ka san to Allah ya shirye ka ba wai lallai ne sai a irin wannan ayyanayin ba ko a wani irin ayyanayi ne ko a karkace ne ko ma kaddara ma kila ko ma kaddara kila ko ta baya ne ko ma ta ina ne ba wai an ce sharadi ba ne amma uwa su ne nan da nan ko cinyoyi guda biyu sannan kuma da nan kwiɓin da nan uwa su ne ɓangarorin ko shek uwa su ne a ɓangarorin nan gashi da nan da nan ko kaga nan ɗaya nan nan biyu nan ɗaya nan ɗaya ina ganin shi ne to shi yasa dai kamar kinaya ne an gane na saduwa shi yasa amma ko kaka ne in dai har kan al'aurar ɗa namiji gurin kaciyar ya shige ko kuma gwargwadonsa wanka ya zama wajibi shine abin da yake akwai daga cikin abubuwa kenan na nawa na bi kenan ko sai na uku na uku shine islamul kafiri walau murtaddan islamul kafiri musulunta kafiri walau murtaddan ko da a ce wanda ya ridda ne da musulmi ne sai ya ba addini sai kuma ya tuba sai ya koma to shi ma wajibi ne shi ma ya yi wanka an gane wajibi ne shi ma ya yi wanka yace da annan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallama amara qais bin asim ya umarci qais dan asim hina aslama yayin da ya musulunta an ya gtasila yayi wanka an ya gtasila yayi wanka wannan kenan dalilinsu kenan amma su malaman suna cewa musta'abbi tunda ai akwai kafirin da yawa da sun musulunta ko amma manzo Allah bai ce su wanka ba kamar ya aika Mu'ad bin Jabal zuwa Yaman ai daga ciki bai ce su wanka ba ko haka wannan hadisin kamar fathu Makka ai manzo Allah bai ce duk su wanka ba shi yasa to saboda wannan wayin sunan malamin suka ce ba tilas bane an gane suka ce ba tilas bane akwai wanda suka ce in ma ya yayi ma shi kenan. amma dai nan daga ciki abin da malam ya ce mana wajibi ne an gane wayansu malaman suka ce sai dai in ya yi janaba yayin kafircin nasa to ai daman shi kafiri ko kullum cikin ai janaba yake amma ana iya samun kafirin da kuma ba ɗan iska ba ko a ƙila ba lalle ba ne ko kila ba lalle ba ne kila ka iya samun wani ya balaga wani bayan ya balaga sai shekaru ma ko shi bai taɓa ma tunani ko a mafarki ko ya wannan ɗin ya mace ba to shi yasa sai su wayancan su malama suka ce a ba tilas ba ne sai dai in halin kafircin nasa ya yi abin da ke wajabta wanka to sai ya zama wajibi amma in dai ba haka ba suka ce ba wajibi ba ne amma malam ya ce islamul kafir an gane daga cikin abin da ke wajabta wanka in kafiri ya musulunta dole ne ya yi wanka na'am walau kana murtaddan ko da ya kasance murtaddi wato kamar shi asalinsa musulmi ne sai ya ridda sai ya bar addini sai kuma ya tuba zai koma addinin kenan ko to kaga to yanzu shi ma dole ya yi wanka sai ce li annan nabi sallama amar qais bin asim hina aslama an yagtasila wannan kenan sai na hudu ko inqita'u damil haidi wan nifasi inqita'u damil haidi yankewar jinin al'ada wan nifasi da kuma jinin haihuwa jinin da ke zuwa bayan mace ta haihu an gane shi ma in ya yanke dole mace za ta yi wanka daga cikin abubuwan da suke wajabtawa haka jinin al'ada shi ma idan ya ɗauke mace dole za ta yi wanka ya ce li hadisi aisha ta saboda hadisin aisha annan nabi sallama lalle annabi sallama qala li fatima qala li fatimata ya gaya wa fatima binta abi hubaish yar abi hubaish yace mata iza aqbalatil haidatu idan al'ada an gane idan al'ada ta kusantu an gane ta kusantu fada'is salata to ki bar sallah wa idza adbarat idan kuma ta bada baya ta tafi kenan faghtasili to ki yi wanka wasalli kuma ki sallah an gane idza aqbalat in tazo kenan ta gabato an gane cewa iza aqbalatil haidatu idan al'ada yaya suke ma kiransa eh akwai sunan da suke gaya masa period yawa ko shi amma akwai wani ma eh eh mensi kai yawwa kai wannan ni ban yarda da kai ba <laughs> aka kai kai eh haka nan ne na yarda tu na yadda ai ai ka samu taskiya eh a wajen shek eh shek eh shek ya ce kai ma din fa idan haka faɗi na ringa ɗauka eh tunda ka ce ai hakan ne to shikenan wasaƙaƙa eh wasaƙaƙa shi ma na yadda yaya ake cewa to eh menstruation menstruation ka da hada wani taɓa baki irin shi ma gogan nan ne kai <laughs> to ne da yace idza aqbalatil haidatu idan al'ada ta zo kenan an gane fada is salata ki bar sallah an gani, wa idza adbarat haka kuma idan ta ba da baya ta tafi kenan faghtasili ki yi wanka kaga umarni ne wasalli ki sallah amma nan fa ba ana nufin fa ta yi sallar da ba ta yi ba an gani, dan a aƙida ta musulunci sai dai khawarij ne suke wannan cewa hatta ma sallar sai ta rama an gane azumi ne kawai za ta rama amma sallah ba sai ta rama ba an gane amma dai azumi shine za ta rama kuma wannan za ka ga akwai sauƙi shi ya sa annabi sallama ya kiraye su da naqisatu aqlin wa dinin ko Manzala cikin hadisi ce ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbi lubbi rajul al-hazim min ihdakunna yana nufin mata kenan duk hankalinka yanzu sai su kaɗa ka duk ƙwarewarka yanzu sai su kaɗa ka eh, amma suna da tawaya gurin addini shi yasa zaka ga duk wani abu zaka ga ɗa namiji yana yi a ciki amma su ba sa wannan shi yasa to ba za ta rama sallan ba an gane azumi shine za ta rama an gane to kaga wannan kuma sannan ba za ta yi sallah ba a yayin wannan al'adar ba ta yi sallah ba amma irin su zikiri da irin abubuwa haka an gane istighfari salatin annabi wannan duk zatin amma banda karatun alkur'ani shi ma za mu zo mi an gane sai abu na ƙarshe wanda shi ne za mu tsaya don na san lokaci ya yi shi yasa wannan dai daga cikin abubuwan da suke wajabta wanka shine akwai yankewar jinin al'ada ko kuma jinin haihuwa shi ma in ya yanke to wajibi ne a yi wanka malam ya ce wan nifasu kal haidi bil ijma'i ya ce wan nifas jinin haihuwa wanda yake zuwa bayan mace ta haihu kal haidi kamar jinin al'ada yake shi ma bil ijma da ijma'in malima an gane sannan sai malam ya ce na biyar shine al maut mutuwa yace li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi hadisi ghasl ibnatihi Zainab fi hadisi ghasl ibnatihi ghasl ibnatihi ghasl ibnatihi an gani? cikin hadisin wanke yassa cikin hadisin wanke Essa Zainab hina tuwafiyat yayin da ta mutu ya yace igsilnaha ya ce wa matan ku wanke ta igsilnaha ku wanke ta kaga umarni ne sa'annan wa qala fil muhrim wa ya faɗi cikin wanda yake aikin hajji ya ce. igsiluhu ku wanke shi bima'in wa sidirin da ruwa da kuma wannan yaya sunansa magariya an gane wa sidir da kuma magariya wannan nan wani mutum ne wanda yana aikin hajji yana kan dabba ya waɗo daga kan wannan dabbar tasa ta taka shi wuyansa ya karye an gane nan manzo Allah sallama yace a wanke shi ma a yi masa wanka shine igsiluhu bima'in wa sidri kaga wannan shi ma igsiluhu yana nuna wajibi ne kenan yace wa zalika ta'abbudan wannan ta'abbudan ne wato ibada ce ghairu ma'qulatil ma'ana shine ta'abbudan haka Allah yace ayi bauta ne an gane haka Allah ya ce a yi bauta ne shi yasa za ka ga wani zubin ma bayan an yi wa mutum wankan za ka ga wani ba haya yana ci gaba da fuffuta haka to kaga haka za a ɗauke shi a je a kai shi ƙila wani ana tafiya ma ƙila shi yasa wannan wankan ta'abbudan ne haka Allah ya ce a yi wato ibada ce ghairu ma'qulatil ma'ana kamar haka Allah ya ce a yi kuma haka za a yi shine yace Wazalika zalika ta'abbudan hakan kawai dan bauta ne haka Allah yace ayi yace li'annahu law kana ala hadasin li'annahu da cewa law kana ala hadasin ya kasance akan wani hadasi ne an gane cewa wani hadasi ne ya sa in mutum ya mutu a yi masa wanka yace ce lam yartafi to da hadasin bai ɗauke ba ma'a baƙa'i sababihi tare da wanzuwar sababin nasa saboda ai mutuwar ce dai sababin ko ko to yanzu idan an masa wankan mutuwar ta ɗauke ai ba ta ɗauke ba ko shi yasa ya ce lamiyar tafe da a ce saboda wani hadasi ne yasa za a yi masa wankan an gane ko saboda ya fitar da janaba ne ko ya fitar da maniyi ne shi yasa za a yi masa to ai wannan maniyin ai ba zai ɗauku ba da wanzuwar sababin da ya sa kuma cewa a yi masa wankan shine ya dai mutu shine sababin to ai mutuwar da ya gata nan tana nan an gane shi yasa kenan ba hadasi bane yasa kawai za a yi masa wannan mutuwar ce an gane shine yace li'annahu law kana ala hadasin da cewa ya kasance akan wani hadasi ne lam yartafi to da bai dagu ba da bai dagu ba shi hadasin ma'a baqa'i sababihi tare da wanzuwar sababin nasa an gane Allah ya sa mu dace ina ganin anan zamu bar shi duk abin da muka yi daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka bamu ikon gyarawa ban sani ba ko akwai wani abu mali. to Allah ya sa mu dace ai ka san idan nayi karatun nan in malam ya gyara ba daɗi nake ji eh to sai in gani ma yanzu idan na koma can kenan malam sai in je in ta duk abin da na karanta nan a gaban malam in bai gyara ba to kaga in na koma can gida da confidence ɗina zan ƙara karanta shi shi yasa kaga akwai yanda ake yin irin wannan ba dan yanzu idan naje <coughs> idan naje ina da abin da ake ce masa al'ijaza eh yi mana shek sosai malam don yanzu idan na je idan za a ce ina ijaza ta na karatun wannan ai littafin a wajen wa na yi shi sai in ce to eh a gaban shek na yi shi kaga shek a ya kamata a bani ma wallahi a yi mun sani eh a bani yi a rubuce kaga duk inda na je ana cewa ina ne Shida ta na yi karatun littafin kawai sai in nuna akara muka Allah Allah ya samu dace